بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi a darasi na 129 a zagaye na biyu na karatun littafin muwaffa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laythi a yau lahadi 20 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1438 daidai kuma da goma sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya ashirin ga watan zulkada yana nan da kwana goma duk wanda ya san zai yi layya sai ya tabbatar da ya yi aski ko ya yanke farce idan yana ganin yana da buƙatuwar haka domin idan watannin zulkada suka kama watan zulkada ya kama to ba aski ba yankan farce ga wanda zai yi layya watan zulhijja watan zulhijja babu babu aski babu yankan farce ga wanda zai yi layya har sai an sako idi ya yanka abin layyarsa a to wani sai ta zo to ai wannan baya cikin lissafi ma'ana sai kwana uku ko kwana hudu ga watan zulhijja shi har ba shi da lissafi a cikin zairiya saboda haka shi a cikin goman farko a biyar ga wata ma askinsa ko ya yi yankan farcensa a bakwai ga wata kuma sai ga ragwalle ya zo mushi shi kenan a lokacin ne hukuncin ya haushe a ya isa kala wa da sani a malikin an shahabin an abdurrahman bin ka'ab bin malikin al-ansari annahu akhbarahu anna abahu ka'ab bin malikin radiyallahu anhu kana yuhaddithu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يوم يبعثه قال حدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس إن جشي عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني wannan عن مالك دغ مالك ابن أنس وان دير سيكرا تدري da saba'in da tara an ibn shihab daga ibn shihab shine malamin malik wanda ya rasu shekara ta 125 shine muhammad ibn muslim az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri ma'ana an kada ce wani az-zuhri malamin madina ne mutumin madina ne domin kabilar Zuhra kabila ce ta madina kuna jina da ke ko larabawan madina an abdurrahman bin ka'ab bin malik al-ansari daga abdurrahman dan ka'ab ka'ab ɗan malik al-ansari annahu lalle shi abdurrahman ibn ka'ab akhbarahu ya baiwa ah, ah, ibn shihab muhammad ibn muslim bayani ya ba shi labari cewar anna abahu lalle babansa waye baban abdurrahman kenan ka'ab bin malik in aka ce ka'ab bin malik ne yake tunawa wa ala salasatin lazina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum anna abahu ka ibn malik lalle baban shi ka ibn malik kana yuhaddithu ya kasance yana bashi bayani yana karantar da shi cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kaga ana karantar da yara hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ake so ya daskare a zukatansu maganganun Allah maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun magabata su ake so su shiga zuciyar yara in suka girma suka yi karatu ko da sun yi karatun zamani to za su dinga kare waɗancan bayanan ne amma idan daga baya suka zo suka yi karatun zamani sai suka zo suka yi na addini to fa za su ɗauki na addini ne suna kare wancan lura da kyau abinda na addinin da ya saba ma nasu sai ga suna mana addinin tawili don wanda ya fara zama a zuciya shine tabbas ibn abi zaid rahmatullahi ta'ala Qarawani ya yayi wannan bayani a cikin muqaddimar risala yayi ce shi yasa ma ya rubuta risala domin ya zama na alkhairi shine farkon abin da zai shiga zukatan yara idan alkhairi ya shiga zukatan yara to falalle lalle ilalla yara sun tsere da izinin Allah ta'ala amma idan ba haka ba Allah ya sauke Malik ya kasance yana karanta da ɗanshi Abdurrahman ibn Kabin ibn Malik don ɗan ne yake cewa kana yuhaddithu ya kasance yana karantarwa ba su ɗaya ba su biyu ba yana cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo ala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ma abin sani kawai na mu'min ran mumini rai na mumini tsairun yana zama tsuntsuni tsuntsuni ya alaƙo fi shajarar janna da yake yawo a cikin bishiyoyin aljanna shajar bishiyoyi shajaratu bishiya baƙaratu saniya baƙaru shanu kullum da ke ko in an sa ta'un mufara in an cire ta'un jami'i saboda haka fi shajar aljanna a cikin bishiyoyin aljanna hatta yarji Allah har Allah ta'ala ya mai da wannan ran ila jasadihi zuwa ga jikinsa yau mai yaba afuhu ranar da zai Allah ta'ala zai tashi mutum eh na ku ba jasadihi a na ma akwai jasadihi ai na ma akwai jasadihi ya ba afu har zuwa ranar da zai tashi shi to yanzu a nan in an yi azaba mai ake ma azaba in an yi rahama mai ake ma rahama rai kenan kaga wannan ya bayyana hankali sosai akan rai kenan inna ma nasamatul mu'min abin sani kawai rai na mumini tsairu tsuntsu ne ya alaku fi shajarar janna yana ta kewayawa a cikin bishiyoyin aljanna to kaga nan ya ce almumin mumini kowanne mumini ko ko shahidi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai shahidi domin da yawa ruwayo sun tabbatar da cewar shahidi ne amma kaga wannan yayi itlaq kenan to kaga kenan shahidi mumini ne dukkan shahidi mumini ne amma ba dukkanin mumini ne shahidi ba shahidi wanda Allah ta'ala ya tabbatar mai da shahada kuma Allah ta'ala ya shi kadai san wanda ya yi shahada sai dai cewa ne muna fata Allah ya karbe cikin shahidai kuna jina da ke ku sai dai fatan wani muna fatan Allah ta'ala ya karbe cikin shahidai to ran mumini tsuntsu ne da yake yawo cikin gidan aljanna cikin bishiyoyin aljanna Allah ba hatta yarji'ahu Allah ila jasadi har Allah ta'ala ya mai da shi jikinsa yauma ya ba'athu ranar da Allah ta'ala zai tashi mutum to kaga wannan hadisi ne marfu'i dai kenan saboda manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ne ya faɗi hadisin ɗaya na biyu hadisi ne musnad saboda hadisi ne da ke da isnadin cikakke malik ɗaya an ibn shahabi nau kenan biyu an abdurrahman bin ka'ab bin malikin uku babansa ka'ab bin malik to kun ga ga isnadin nan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan yasa hadisin ya zama musnad in ka zance hadisi musnad shine hadisin da aka koro mishi isnadi duka to amma akwai bambanci tsakanin musnad sunan hadisi da musnad sunan littafi kuna jina da ke ko domin muna da musnad na imam ahmad ibn hanbal muna da musnad na baqi ibn makhalad muna da musnad na abu daud at-tayalisi da sunan littattafai masanida to me musnad sunan littafi me musnad sunan hadisi idan ga zan ce musnad sunan hadisi ana nufin hadisin da aka kawo mashi isnadi ina fata mun gane wannan da kyau kuma isnadin cikakken isnadi qala wa hadathani an malikin an abi zinadi an عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاء وإذا كره لقائي كرهت لقاء حديث ما جمع حديث بند مالك أموطة إمام النصير ابن ماجه دسورة حديث wannan hadisin da muke magana a kan shi banda malik anan muwatta imam al-bukhari ya rawaito hadisin قال يجي وحدثني عن مالك كما إمام مالك إبان أنس يا كان تدني وانا أن أبي الزناد دق أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان عبد الله ابن ذكوان wanda ya rasu shekara ta 131 an al'araj daga al'araj abdurrahman ibn hurmus wanda ya rasu shekara ta 117 ana abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dausi al-yamani ad-dausi mutumin daus ne sunan kabilar su kenan al-yamani mutumin kasar yaman yaman tana da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu yamani imani daga yaman yake imani daga na yaman ne ma'ana yaman tana daga cikin garuruwa na musulunci ma daɗaɗɗu ai a wani yanki ne na yaman malakatu saba'a take ai yanzu ikilimu saba yankin kasar saba'a laqad kana li saba'a fi maskanihim ko li saba'in fi masakinihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur laqad abanna wajituka min saba'in bayna ba'in yaqin ai saba'a din yanki ne yanzu yana kasar yaman sunan shi iqlimu saba da dadan yanki ne na fata mun fahimci magana to saboda haka ai ka lura da kyau duk inda kaga turawa nan sun same kahon zuka to yana da matukar karfi a musulunci kasar yaman wai rana tsaka a ce wai shi a su za su mallaki yaman haka kawai iran ta dinga ba su makamai wai huf yan huf din nan kawai a dinga a gina yan ta'adda a kasan mutane a dinga tura musu makamai a yi gwamnati biyu a kasa daya ana zaune lafiya su kuma sun murkushe duk wani mutumin duk wani wanda yake a kan gaskiya suke danne shi suke a iran kashe shi suke yi wasu kashe mutum arba'in a kwana bakwai ba wani abu bane a wurinsu ita ce ƙasa mafi muni wurin zartar da hukuncin kisa a duniya kuma ba wani ba mai laifi kawai duk wanda ya saba musu kai suke yi amma sai su kafa kuma 'yan ta'adda a ƙasashen mutane haka kawai fa suka samu huth fa a yaman suka danna musu makamai suka kafa hezbollah a labanan suka ba su makamai haka kawai fa allah ta'ala ya sauke abu huraira mutumin kasar yaman ne al-yamani mutumin yaman ad-dausi mutumin kabilar daus ya rasu shekara ta 57 bayan hijira ma'ana shekarar da aisha radiyallahu anha ta rasu ke abu huraira ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce tofa eh abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzan allah ya ce allah maɗaukin sarki ya ce aga alhadisu al'ilahi ke shi ya kira alhadisu al-qudusi allah ta'ala ya ce a ahabba abdi liqa'i idan bawa na ya so ya haɗu da ni ahbabtu liqa'a zan so haɗuwa da shi ya Allah ka haɗa mu da kai lafiya wai za ka riha liƙa'i in ko ya kyamaci haɗuwa da ni ka rihitu liqa'ahu ni masu sai kyamaci da shi kuma dole haɗin kun lura da kyau to saboda ka haɗu da Allah hankalinka a kwance fi, to kuma hankali a kwance shine tsayuwa kan tauhidi shine tsayuwa kan tauhidi zunzurutu tauhidi shi amma sauran masail sauran masail da ba tauhidi ba su al'amuransu da sauƙi al'amuransu da sauƙi masailin da muke tattaunawa a nan ba ka taɓa jin an yi magana su a saudi arabia ba ka taɓa jin an yi magana su wai in an taso hannu ina za a mai da shi ko mai kikar duk baka jin wasu ahkamar far'iyya duk baka jin su ana tattauna su a saudi arabia ba su dai maganar aƙida domin ita ce idan saluhat salal jasad kullu na fata mun fahimci magana ta da kyau so kullum a dinga maimaita maganganu kan aƙida kowanne da irin matakinsa matakin waɗanda za a yi ma usulun salasa a karantar da su usulun salasa a maimaita a maimaita a maimaita su iya karantawa su iya karanta su san ma'anarsa waɗanda za a yi masa kashibu shubuhat masail jahiliya duk a yi musu ba wai rana ɗaya za ka samu mutane kitabu tauhid ba a fara kitabu tauhidin bayan lokaci kuma a cire shi a kawo fatahul majid ba haka ake yi ba karatu ana bin shi ne daga ƙasa sai a yi sama ba daga sama ake yowa ƙasa ba idan mutum ya so haɗuwa da Allah sai Allah ya so haɗuwa da shi idan ko mutum ya ki baya son haɗuwa da Allah sai Allah ya shi ma baya son haɗuwa da shi قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهلي إذا مات فحرقوه ثم ازد ثم اضروه ثم اضروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليؤذبن ليؤذبنه عذابا لا يؤذبه أحد من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم قال فغفر له قال سي يحيى ابن يحيى الليث يتوى دسني عن مالك عبيد الله يتي كما يحيى ابن يحيى الليث يا كانت تدني وانا دغ مالك ابن انس مالك ابن انس imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftul haramai malik ibn anas an abu zinat daga abu zinat ibn zakawan wanda ya rasu shekara ta 131 an al'araj daga al'araj abdurrahman ibn hurmus wanda ya rasu shekara 117 yau wa aisha ne shi da in ji kun fada an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi wanda ya rasu shekara da hamsin da bakwai shekara da aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu kun ga wannan hadisi sulasiyat ne wannan isnadin sulasiyat ne isnadin sulasiyat ne domin abu zinad al-araj abu huraira to tsakanin malik da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne wannan jina da kyau tsakanin malik da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne abu hurairah ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala rajulun wani mutum ya ce lam yi amal hasanatan qat bai taba aikata kyakkyawan aiki ba shi mutumin shi mutumin lam yi amal hasanatan qat domin aljumlatu ba'da nakira sifa jumla in ta zo bayan nakira sifa ce rajulun sif nakira lam yi amal hasanatan qat bai taba aikata wani kyakkyawan aiki ba ita ce sifar mutumin ya ce ma iyalinsa ya ce ma familinsa Iza mata in ya mutu fa harriquhu su kona shi idan suka kona shi sun mazuru nisfahu fil barri sannan su ɗibi tokar rabi su watsar da ita a doron ƙasa wa nisfahu fil bahar rabin su watsar da shi a teku ya ci gaba da cewa fa wallahi yana rantsuwa da Allah la in qadara Allahu alaihi har idan Allah ya danƙe shi shi ya san idan Allah ya danƙe shi layu azibannahu wallahi zai ɗanɗana mashi azaba azaban irin azabar da take layu azibhu ahada min al'alamin irin azabar da Allah bai ma wani cikin halittu ba shi ya san in Allah ya danƙe shi haka zai mai to saboda haka kawai in ya mutu a ƙona shi a ɗebi tokar rabi a watsa da ita a doron ƙasa ba wai fa abin ne ta wuri guda ba a'a a ɗaiɗaya ta ta a doron ƙasa rabi kuma a je a shiga teku a watsar da ita shi kan babu shi babu alamarsa falan mamatar rajulu lokacin da mutumin ya rasu mutumin ya mutu kun ga ar rajulu tunda wannan rajul din yana da alfi wallam ya zama ta'arifi ne na wancan falan mamatar rajulu lokacin da mutumin ya rasu fa'alu ma mara bihi sai su dangin suka yi abin da ya umarce su da shi suka yi na suka kona shi suka ɗibu tokar suka raba ta gida biyu suka watsar da wata a doron ƙasa suka watsar da wata a teku suka gama da suka gama fa'amar Allahul barra sai Allah ya umarci doron ƙasa fa jama'a fihi sai ya tara tokar eh, albarra doron ƙasa kenan wa amaral bahra sai Allah ta'ala ya umarci teku fa jama'a ma fi sai ya tara wanda aka zuba a cikin shi teku da kake gani sai aka umarce shi ya tara teku ya tara tokar da aka zuba a cikin shi tini ya tara ta tini ya tara ta aka an umarci doron kasa tini kasa ta tara qala ta ataina qa'iin sama da kasa suka ce ya Allah ga mu qa'iin mun zo muna masu biyayya ka fahimci gaba ɗaya da ruwan da doron ƙasa duka na Allah aka umarci doron ƙasa sai ƙasa ta tara tokar da aka tara aka watsa a kanta aka umarci teku sai teku ya tara toka da aka zuba ciki ka lura toka a zuba ta a teku tekun da kanshi ya tara ta sun maƙal sannan sai aka ce da shi Allah ta'ala ya ce da shi lima fa'alta haza saboda mai kai wannan an gudu ba tsira ba ku lura da kyau fiqhun malik subhanallah sai malik ya kawo wannan hadisin bayan wancan hadisin a haɓa abdi liqa'i ahbabtu liƙa'a ku lura kowace tarti. idan bawa na ya so haɗuwa da ni sai in so haɗuwa da shi in ya haɗuwa da ni kuma sai ni mai kyamaci haɗuwa da shi amma muka ce kuma dole to yanzu kaga shi baya son haduwar da malik ya kawo wacce hadisi sai ya biyo shi da wannan kun da ke ko baya son haduwar gama ma yadda yi sai ya kammala ya gama gudun gaba daya sai aka tara aka ce lima fa'alta hata saboda mai kai wannan qala sai ce min khashiyatika ya rab ya ubangiji wallahi tsoronka nake saboda tsoronka wa'anta anta a'lam kuma Allah kai ka sani kai ne mafi sani me yasa ne hakan tsoronka ne gogwa don shi ya san bai aikata hasana ba ya yadda da Allah bai aikata waɗansu ayyuka ba to amma ba ya san suka haɗu da Allah to da haka sai ce a ne ta shi don shi ya san ba zai sha da daɗi ba ƙal sai Allah ta'ala ce sai ya ce faghafara lahu sai Allah ya gafarta mashi shi ke dama khashiya aikata zunubi ba da alfahari ba aikata zunubi ba da alfahari ba kun da ke ko mutum ya zama annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbi fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha shine abin da ake bukata halitta da Allah ta'ala iwa mutum bai mai halitta da ba zai saba mashi ba halitta mala'iku ita ce halitta la ya asuna Allah ma'amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru amma su halittar da ake ma dan adam ba a mai halittar da ba zai sama Allah ba yasa sai aka bude mishi kofar istighfari da tuba abin da aka hana shi ne al-israr wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ma ya'lamu ba sa dogewa da su da aikata aiki haka ana buƙatar ko da yaushe mutum ya dinga halarto da jin tsoron ubangiji subhanahu wataala kullum mutum ya dinga jaddada jin tsoron Allah in mutum yana ganin ya aikata laifi in mutum yana ganin ya aikata laifi yanzu ya zai yi to ya tuna da Allah ta'ala al-ghafur ne ya nemi gafara shi ya tuba sai Allah ta'ala ya gafarta mashi in kuma mutum yana son ya aikata laifi ne ai yana ganin Allah ta'ala al-ghafur ne to kuma ya tuna fa shadidul iqab ne shadidul iqab ne in bai aikata zunubi ba amma yana ganin bari ya aikata ai Allah ghafurur rahim ne ai kuma ita na shadidul iqab mai tsananin uquba inna batasha rabbika la shadid kamun ubangijinka mai tsanani ai kamu biyu mutum ba zai manta da su a tarihi ba kamun da aka yi ma fir'auna da kamun da aka yi wa mutanen annabi nuhu su ba mutanen annabi nuhu mimma khati'atihim ughriqu saboda ɗanyen laifuffukan da suka yi ko aka nutsar da su fa khilunara kuma aka shigar da su wuta aka nutsar da su ana nutsar da su fa khilunara sai aka shigar da su wuta a ruwa na ka fahimci ya ce kuma na ka gaibu ka kabari kawai ka sallama yanzu shi ruwan shi ne kabarin nasa kuma a shi aka azabtar da shi da wuta na Allah ta'ala ce fa khilunara Allah ta'ala ya sauke qala wa hadathani an عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنا كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أرأيت الذي وهو يموت أرأيت الذي يموت وهو صغير قال Allahu a'lamu bima kanu amilin قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره مالك دي كاغا حديثي uku nan da sanadin su duk sanadin thulathiyat ne sanadin thulathiyat ne ma'ana sanadin thulathiyat shine sanadin me mutum uku mutum uku tsakanin mai littafin zuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallama idza ga ba mu lissafa malik a ciki ba da muka ce mutum uku muna nufin abu zinad al'araj da abu huraira to kaga tsakanin malik da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallama mutum uku anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qal lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu mauludin duk wani abin da aka haifa mace ko namiji duk wani abin da aka haifa yuladu alal fitra ana halitta shi ne akan sunna ana halitta shi ne akan musulunci shine fitra inda za a bashi inda za a bashi kullum da ke ko inda za a bashi ba tare da an ce mai tuhidi ba ko ya shirka to tuhidi zai saboda haka kama tuna ta jul'ib abin nan fa'abawahu iyayen shi biyu wada kenan uwa da uba ne su suke yahudantar da shi da aka haife shi ba bai hudu aka haife shi ba ko da iyayen shi hudawa ne na yunassiranihi ko su nasarantar da shi su kiristan da shi ko da iyayen kiristoci ne ba a kiristanci aka haife shi ba ba a yahudanci aka haife shi ba ba a shi'anci aka haife shi ba duk ba wannan aka haife shi ba an haife shi ne akan alfitra kama tuna ta ibulu kamar yadda raƙuma suke haihuwa min bahimatin jama'a daga dabba da ba ta da tsaga dabba da raƙuma ta haifa ta haife ta ne babu tsagar kunne babu shaida a jikinta ana ce har ta hisu fiya min jada'a kun taɓa ganin an haifi raƙuma da tsagar kunne eh a nan duniya aka tsagata kenan ana kamata na tajil min bihimatil jama'a ana haifarta ne garau babu wata alama tsakaninta babu wata alama tsakanin da raƙuma take da shi ko babu wata alama da saniya take da shi ma'ana na tsagar kunne ai kaga waɗansu dabbobin ana tsaga musu kunne ne domin shaida domin alama kuna jina da kyau ko shi na salma yake magana da su domin su makiyaya raƙuma ne sai yake karanta mu da janyo hankalinsu su fahimci raƙumansu su da aka haife su an haifi wata raƙuma da tsagar kunne ko da shaida kaza ko da shaida babu to kamar da suka san raƙuman nan an haife su babu wata alama su suka yi mata alamar ko to hakan nan mutum an haife shi ne babu yahudanci babu nasaranci shi ke ɗiban 'ya'yan shi biyu dama da hagu ya kai su coci makarantar coci wai sun fi iya turanci a zo ƙasarku a samu kudinku a gina kiristanci da shi ina kai wannan asara a zo ƙasarku nau kenan ɗaya a karɓi 'ya'yanku nau kenan biyu a karɓi dukiyarku nau kenan 'ya'yansu a kiristantar da su dukiyarsu a daidaita kiristanci da ita a gaba dole canza da miri ko shi sa na canza da miri din ka duba ka ga a nan garin mina a garin mina babu wata makaranta kwaya ɗaya da za ka ɗaga ta ka ce 75% na 'yan makarantar kirisoci ne babu ba 'ya'yan musulmi ne su suke kai 'ya'yansu makarantar wai ai sun fi iya turanci kaji turancin gaba daya aka ce a duniya waɗanda suka iya turancin gaba daya a duniya ba su kai ɗaya ba sau ba har turawan diga duk duniya da suka iya turanci ba su kai mutum ɗaya bisa hudu ba na masu amfani da yaren turancin abin ba su kai hudu bisa ɗari ba 4% na waɗanda suka iya turanci a duniya ya eh, yi hudu kawai yadda ake sa a yi turancin shi kuma ya zo ya nace wa 'ya'yan shi turanci suke zuwa su koya akwai wanda ya kai 'ya'yan shi makarantar kiristoci a nan suka yi nursery a nan suka yi primary turanci kamar mango park yana son ya sa su ya sa su secondary school a cocin su ci gaba da tafiya to amma sai yarinya ta aske kanta to nan ne suka tsaya suna shawara za su yi ko ba za su yi ba na ya gaga su masu cocin so suke su ga yanzu an zama kiristan an kiristance ko ba a kiristance ba isa suka kawo wannan ƙa'ida sai yarinya mace ta aske kanta to kuma na jin su suna tsoro ne kada a cikin unguwa a dinga ganin 'ya'yansa da askakken kai amma ba haka mai za su ci shi nazari akwai wanda yake da rana tsaka ya ɗebo 'ya'yan shi a guje ya kawo su wata makaranta a guje yana kuka wai mai ya faru wai 'ya'yan shi na su ci abinci suna allah da allah uba allah ruhi mai tsarki tun da da ake gaya mishi bai yadda yana ganin zafin kai ne ai ya za a yi zama ɗaya Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya muka ce muka a duke su mun ce a kwana musu dukiya ne a'a ba mu ce haka ba ai ai hu allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ai ba mu ce a kwana musu dukiya ba mu ce a kore su ba mu ce a musu faɗa ba ita kuma gwamnati ba ta ce da kai sai ka kai ƴaƴanka makarantar su ba ba ta ce sai sun kai ƴaƴansu makarantar ka ba annabi sallallahu bai faɗi wannan ba a cewa ifa eh, abawahu ƴaƴan wannan yaron yuhawwidani su su yahudanta da shi ƴaƴan wannan yaron da aka haifa iyayen wannan yaron da aka haifa iyayen da kansu su suke yahudantar da shi awi nasrani ko su ko su kiristantar da shi su da kansu suke ɗauka su kai shi makarantar kiristoci su da kansu suke ɗauka su kai shi makarantar yahudawa kuma zahi kowa ya ga wannan kuma sannan ka je ka tambaye su ka je ka tambaye su ka je IET ka je ka ga za ka ga yaron Kirista a wurin yana karatu kun yi shiru ka je Arrayan ka je Abu Turab ka je Bilal ka je hudar Islam ka lura da kyau ko ka je Nurul Islam ka je duk wasu makarantu da ake koyar da boko ake nursery da primary da jiniya ka je ga za ga ɗan kirista ɗaya a ciki kuma bai za ga ɗan kirista ɗaya a ciki ɗaya fa ce ɗaya number one number one za ka gani one za ka gani za ka ga mutum ɗaya a ciki yaransu sun kawo amma za su iya zuwa aikin za a ɗauke su za ka iya samun mutum ɗaya biyu za a ɗauke shi zai zo yi aiki a wurin an ba zai kawo ɗan shi wurin ba Aman je ka ga duk makarantun da suke da sunan kirsanci ne a coci aka yi su ko ba da sunan kirsanci ba ne a sunan kirsanci bai fito ba amma dai na kiristoci ne kuma kirsanci ake yi za ka je ga 'ya'yan musulmi su suka fi yawa a ƙasa a cikin makaranta a nan makaranta a nan garin mina fa abawahu iyayen shi biyu shi wannan yaran yuhawwidanihi su suke yahudantar da shi awi nasranihi ko su kiristantar da shi Allah ta'ala ya tsare "Ba kaga wani ba karamar masifa bace wallahi ba karamar masifa bace saboda haka mutum ya shiga sa mutun ya shiga sa ilimi na farko da zai shiga zuciya mata shine ilimin addinin musulunci shine ilimin addinin musulunci shine abin da ake so yaron ka ya koya ya ginu da shi amma rayuwar primary school aji shidan nan wallahi ba karamar rayuwa ba ce a rayuwar mutum gaba ɗayan shi ta shekara ɗari rayuwar mutum ta shekara ɗari gaba ɗaya primary school ɗin na aji shida na sana mai tasiri za a ga mutum a wannan shekarun zai ga abu bai taɓa manta da shi ba an bayan shekara talatin sai ga abu ya manta da shi a faɗa mashi ya manta amma idan yana wannan shekarun sai ga yau in ka tambaye shi yana nan ko kai yanzu kana tuno waɗansu abubuwan da kuka yi sai ga abokananku da kuka yi primary school da su ba ka manta su ba amma da kuka kai secondary school ka manta su so ba karamar al'amari ba ce mutum ya ɗauki 'ya'yan shi ya hannanta mai yahudi ya ce ga su yahudantar da su ko ya hannanta su ga nasara ya ce ta ga su zama da su musha haka ne fa fa abawahu yuhawwidanihi na yunasirani iyayen shi su suke yahudantar da shi ko su kiristantar da shi ai ka dubi dabba da kyau an haife ta da tsagin kunne ai masu ita ne suka tsaga mata kunne ko to haka yaro ba a haife da kiristanci ba iyayen shi ne suka kiristantar da shi Allah ya tsare mu ina fatan daidai gwargwado sako ya fita saboda ka mutum ya kiyaye mutum ya kiyaye mutum ya shiga sa mutum ya natsu in aiki ne mutum ne babu su da aiki din kuma shikenan saboda tsabagin mutum ya ba a inkarin turanci ba inkarin turanci waɗanda ma suka yi karatun turanci sau da yawa ake musabaka interschools da ake yi ga gama karatun islamiyya su suke zama number one eh da yawa su saboda haka mutum ya nasu shi na mana amma mutum kawai ya ɗauki ɗan shi ya kai coci wai an ce sai ta asin ya kai mana suna ganin su ga yanzu ta kai ko ba ta kai ba shine su kuma wai su suke nazari mana suna so ne su wayan su ga suke a cikin mutanensu qalawa da sani qalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah ara'aita allazi yamutu wa huwa saghir ya ma'aikin Allah to yaro da zai mutu fa yaro da ya mutu iyayen shi yahudawa ne ko nasara ne ko kuma yaro ne ya mutu karami iyayen shi kiristoci abin nan majusawa ne qal sai manzo Allah sallallahu alaihi ce Allahu a'lamu bima kanu amili Allah shine yafi sanin abin da suka kasance nasu in yana son karin bayani sosai ya duba adwa'ul bayan fi idahil quran bil quran fadan Allah ta'ala wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula suratul isra ya tattauna magana sosai har da kananan yara da ahlul fatara da sauransu lokaci ya ja da sai mu yi magana su kananan yara a hukunci musulmai ne a hukuncin Allah su musulmai ne amma na hadisin da muka karanta amma yaron kirista ba zai rasu ka ci dole sai an ba mu gawar mun je makabartar mu mun ne ba eh ba ma dole ka ba ya ciki ba ya ciki kenan binne shi da suka yi a makabartar su baya sa ya zama na wai wuce ya tafi ka dai akwai hukunce-hukunce sosai akan kananan yara na waɗanda ba musulmai ba su ya makoma su take amma daman ƙananan yara na musulmai kai tsaye hukuncinsu daban قال وحدثني عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا إنا لله وإنا إليه راجعون القيامة كينا ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a wannan hadisi thulathiyat ko la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hataya ya murrar rajulu har sai mutum ya huce bai kabarin rajuli a kabarin mutum mutum ya huce ga kabarin mutum kenan ba a faɗi sunan mutumin da zai huce ba ba a faɗi sunan mutumin da za a huce ba amma dai duka mutane ne jinsi ne kenan sai ya wuce kabarin wani da aka binne shi fa ya kule ce ya lace ni makana ina ma ni ne a kwance a saboda fitintunu na ƙarshen duniya fitintunu na ƙarshen zamani fitintunu na ƙarshen zamani yisa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa idan mutum yana cikin rashin lafiya ko yana cikin wani hali kada ya ce eh, burin zai mutu kwarai addu'ar in kanat khairan li in kana tilwafatu khairin li fatuwafi shi ne anu salmi ke adawa idan arata fitina ta ƙaumin fatuwafa ne gaira mafito ai man karanta da kuwa ba ya Allah in kai nufin mutane ya Allah ka ɗauki raina ba tare ina cikin waɗanda za a fitina ba wallahu alam Allah shine masani sai nake ganin kamar malam Jafar rahmatullahi ta'ala alaihi yayi irin wannan addu'ar akan fitinar Boko Haram dan malam Jafar rahimahullah in ka ji maganganunsa ya san waɗannan mutanen ba mutanen arziki ba ne domin duk wanda ya san tarihin khawarij na asali kuma ya gansu zai ga babu bambanci tsakaninsu sai Allah ta'ala ya ɗauke shi kafin fitinar ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya sauke qala wa haddathani an malikin an muhammad bin amr bin bin halhalata ad-dili an ma'bad bin ka'ab bin malik ana bi qatadata bin rabi'i annahu kana yuhaddithu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال الأبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب قال وحدثني عن مالك an muhammad bin amr daga muhammad dan amr dan halhala amr dan halhala a'a ba sahabi bane ai duk malamin malik ba sahabi bane duk malamin malik ba sahabi bane ajili wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi an ma'abad bin ka'ab bin malik daga ma'abad dan ka'ab dan malik ashe ka'ab bin malik yana da yaya daga cikin su akwai wanda muka karanta ɗazu abdurrahman akwai kuma ma'abad sai dai abdurrahman ɗazu ya yi ruwaya ne daga wurin babansu shi ne ka'abun malik amma ma'abad ya yi ruwaya ne daga abu katada daga abu katada bin rubi'iyyin abu katada ɗan rubi'i shi ne an abi katada ta bin rubi'iyyin da abu katada mm, daga abu katada ɗan rubi'i abu katada baban katada ko baban katada mai sunan shi alharis daga sunan shi alharis ya rasu shekara ta hamsin da hudu bayan hijira ya halarci yakin uhudu da dukkanin yakokin da suka biyo bayanta shi wa kenan shi alharis abu ta qatada bin rubi'iyyin annahu kana yuhaddith ya kasance yana ba da labari yana karantar da cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janaza an zo an huce mushi da janaza yana zaune an zo an huce da jana'iza faƙal sai ce mustarihun wa mustarahun minhu ya huta kuma an huta da shi ya huta an kuma huta da shi ƙalu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah mal mustarihu waye kuma me wanda aka huta da shi me kuma wanda aka waye wanda ya huta waye wanda aka huta da shi ashe ana tambaya in mutum aka faɗi abin da bai sani ba yi tambaya mun ku lura da kyau a wannan ƙalu ya rasulullah a wancan hadisin na kullum mauludin yuladu alal fitra qalu ya rasulullah shi ana tambaya amma a ce wai ai ta karatu babu tambaya in kai ta ai tambaya ma kamar sai dai mutum ya kasance kamar gawa gaban mai wanke ta ba shi da wani tasarrufi wannan ba karanta wa musulunci ba ana tambaya da ka'idojin tambaya game da muka karanta a cikin khulasa ma'ana ta ta'zimul ilmi qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah mal mustarih waye wanda ya huta din wal mustarahu minhu kuma waye wanda aka huta da shi qal sai ma'aikin Allah ya ce al abdulmumin mu'min shi ba wanda yake mumini Allah ka sanya mu cikin su yastarihu zai huta min nasabi duniya daga walhalin duniya wa'azaha da fitintininta da cututtukan duniya ila rahmatillah zuwa ga rahmar ubangiji fitintinin duniya wahalhalun duniya wahalhalun duniya nasar kenan ka fito za ka tafi ka kwana ga programs ɗinka gaba ɗaya sai ga wani abu ya gitta maka ba za ka tuna ma program ɗinka wani lokaci sai bayan karfe biyar na yamma duniya kenan a yi nan da kai ka yi nan da wani ko ba kake ba haka ake ta yi kuma daman kwana biyu ce a duniya gaba daya daga na har Legas daga dama sai hagu ko ba kwana biyu bace ko da ayi dama ko ayi hagu duniya ke wa'azaha da cututtukan duniya kawai ka ga wani shi kawai ka lura da ke wani an kashi asibiti kawai ka lura da kyau in suka mai karin ruwan nan ba wasu abu kawai su ake huta ka lura da kyau za ga wasu kawai bukatar shi ake ya huta a rike shi kwana biyu kwana ku sai a sallame shi wannan baccin ake so ya yi kawai shi kenan Allah duniya kenan to in mumini ne ya huta daga wahalhalun duniya da azaha da fitintunin duniya ya tafi ila rahmatullah zuwa ga rahama Allah ya alaka sanya mu cikinsu. su wal abdul fajiru amma bawan da yake fitinanne kangararren bawa yastarihu minhu al-ibad sauran bayi za su huta da shi wal bilad gari ma zai huta da shi al'umma za su huta da shi wa shajaru bishiyoyi wa dawabu da dabbobi duk za su huta da shi ashe duk fitinarsa tana shafa bishiya ta shafi dabbobi ta shafi gari gaba daya dan fitinar shi sai Allah ya dauke ruwan sama ko ai jinkirin kawo ruwan sama dabbobi su gayyara babu abinci babu shuka babu ka an huta da shi ya tafi Allah ya sauwa isa kake ganin an sai a ce Allah ya sa hutuwa ta zama hutu ya Allah ka sanya mutuwa ta zama hutu a gare mu mu huta قال وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مفعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء قال وحدثني عن مالك مالك ابن انس يا كرنت الدني ون عن ابي النظر دقى ابو النظر يا رسول كرة تدلي دا عشرين ترى مولى عمر بن عبيد الله intaccen bawa ne na umar dan ubaidullah shi umar dan ubaidullah mai gidan shi kenan ya rasu shekara ta 82 annahu qal ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abin nazar shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aha eh ya zama sai ibn abdulbar ne yake cewa wasal abin eh, yake cewa وصله بن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة كاجي إسنادي يحيى بن سعيد دقى القاسم دقى عائشة za ga wancan isnadin na ibn abdul barri ba shine wani isnadin da ke motsa ba ma'ana matanin hadisin dai matani ne kartaccen matani lamma mata lokacin da Uthman bin Maf'un ya rasu ya mutu wa murra bi janazati aka wuce da jana'izarsa na salama ce ga shi ka tafi walam Labbas, min habi shai ka tafi da komai ba Ba ka sa komai ka tafi da shi ba duk mutumin da zai tafi ai ba wani abu da ke sa ba ko ce zai sa awarwaro ko ya sa waye na zina a ina ba abin da ya dauka Ga shi ka tafi ba abin da ka dauka daga mutum ya tuna sosai abin da ya ci shi ya ji ɗanɗanansa ya kasayar shi kenan abin da ya bari kuma na magada ne kaga an ce wannan gadon sai dai kotu ita ma kotu din dan tana da gidan yari ne za a danna mutum a ce je ya kwana goma sha biyu tukunna uban an manta da shi gaba daya dan ba ake yi ba a dakata da damba ba sai da aka zo gabar kotu dan ba a mata sakarci shi yasa uban ya tara dukiyar ga su a wurin ba ta uban masu ki ba gaba daya ta dukiyar kawai ake yi Yayi tara shi zai je amsa tambaya wallahi shi wa ati zal qurba ka bai wa danginka na kusa haƙƙinsa danginka ne na kusa yana mutunta ka bai mutunta ka wannan daban haƙƙinsa ne ya mutunta ka haƙƙinka ne ka mutunta shi ka taimaka mashi yanzu wajibin shi da yake a kanka shi za ka sauke sai ka roƙa mashi Allah shi ma ya sauke wajibinka da yake a kansa amma wanda yana ɗan uwanka ba za ka taimaka mashi ba ai ka yi kaza ka yi kaza baya mutunta ka a Allah bai ce wannan ba ce ai ka bashi haƙƙinsa ina fata wannan da kyau sau nawa za a rasu a zo wanda ya rasu an rasu ana ta faɗace faɗace sai ya zama na abokin faɗan kuma shi zai ci gadon abokin faɗan shi ne zai ci gadon sau nawa ake waɗannan abubuwa ko yan uwa ne wai dangin abin nan akwai uwa ɗaya uba akwai uba ɗaya akwai uwa ɗaya ba a gama ciji da juna ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba a kaza kawai kaga an zo gado wanda kake ganin ma baya cikin lissafin ka kaga a lissafin gado shine lamba one. ina fata mun fahimci wannan da ke raka wallahi abu rayuwar wannan hankali ka gina lahir ka tun a nan duniya shine magana ba hana ka ka sai mota ba ba hana ka kuma ka sai ma masallaci ka sai ma da'awa ka sai ma kaza motoci ba don shi ne abin da za ka gina amma ta abin da ka bari shi kenan kawai fa fa fa fa fa kaji yara kawai suna taimaka junansu kawai abubuwa shi yana ganin gida kaza yake so shi yanzu ban haka shi ya gama a kosa ma a gama rabon gadon da yana so ya je UK ya je dan huta tukunna duk masu iri irin waɗannan abubuwa in ka zauna da su aka zai bayanai gaba ɗaya ubansu baya tunaninsu gaba ɗaya ubansu baya tunaninsu lokaci ya dada na baku labarin wani gado da aka raba amma mu ci gaba eh akwai lokaci wani balaraban saudiya yake da wata mata a ƙasar waje jina da kyau yake da wata mata a ƙasar waje sai ya kira babban ɗansa sai ya ce yana da mata a wuri kaza ya tabbatar da ya riƙe zumunci kuma Allah ta'ala ya sa a wannan rasuwa a wannan cuta ya rasu da ya rasu sai aka zo maganar gado da aka zo maganar gado aka zo aka karanta aka karanta waɗanda aka bari daga ciki akwai mata mata tana wata ƙasa sai alƙali ya dakatar da maganar rabon gado sai an zo da ita to yanzu ta ina za a fara to Allah ta'ala ya sa uban ya ba babban ɗan adireshinta babban ɗan nan ya zo ya ɗauki ya ɗauki adres nan ya nemi visa ya tafi ƙasar nan a hankali a hankali ya ɗauki kwanaki masu yawa kafin ya kai ga gidanta kaga insha Allah ta'ala akwai tarbiyya kenan ko akwai tarbiyya sosai ya kai ga gidanta ya sallama mata ta fito tana fitowa ta ce ashe baban su ya rasu baban yaron kenan shikenan ta mai goma ta arziki ya mata visa na zuwa saudiya da kudin jirgi shi shikenan aka zo sai gaban kotu bayan kwanaki aka zo aka raba gado ta samu miliyoyin riyal ta samu wajen riyal 700 ne ko ko riyal 700 ko riyal miliyan da wani abu ta samu ya zo shi ɗan ya kai ta makka ta yi umara sai ya mai da ita gida ya yi sallama da ita iya fata ya komai kaga ya da ya akwai kyakkyawan alaƙun kan ana faɗin irin wannan kaga ba wani dangin uwa dangi abin nan eh, uwa ɗaya uba ɗaya da shi babban ɗan ne da waɗannan hidima bayan shekara hudu sai ce bari je ziyarce ta ai matar baban shi ce yana zuwa ziyartar ta sai ya ganta a wannan gidan da ije ya same ta a da ga kuma waɗannan manya-manyan miliyoyin kuɗi ko riyal dubu ɗari bakwai ne kun lura da kyau ko ko riyal dubu ɗari bakwai ne ka lissafa yau ɗin nan in kana da riyal in kana da riyal dubu za a sai ko yau ɗin nan riyal eh, ɗaya naira ɗari suke sai da shi kan ga riyal dubu nau kenan dubu ɗari riyal to dubu ɗari bakwai so bakwai no kenan riyal bakwai ko dai haka kyakkyawan zato na dai daga nan ne abin da isa ma kudin da ya sake kuma bayan shekara hudu sai ya same ta a ginin da da ya same ta da bayan ga waɗannan miliyoyin kuɗi na gado da ta samu sai ya tambaye ta mama me ya faru sai ta ce to barin kai ka da ta je sai ta kai shi wani gida wani masallaci dan ƙararren masallaci kawai murya kake ji a ciki ashe masallaci ne ta gina da kuɗin kuɗin da ta samo shi gaba ɗaya na gadon mijinta da ta zo sai ta gina masallaci katon masallaci ta ɗauki nauyin karantar da 'ya'yan marayu ne gaba ɗaya a masallacin waƙafi ga mijinta da ya rasu ta karanta mashi haka ishuru ya ce da ya dawo riyadh a daren da ita so a daren da idawo daren ya tara duk kannan shi da dangin su kowa sai da ajiye miliyoyin kuɗi na riyal don su ya fi cancanta su yi wannan ba ita misali kuna jina da kyau ko a san labari da daɗi yake saboda haka yan uwa kada a yi wasa lura da ke ko ni'ima almalu ko lirrajul salih ni'mal malu salih lil rajul salih ba karama abin da bane so a daren ne da idawo ga gajiya tafiya amma a daren sai da ya tara yan shi duka kowa ya aji abin da za a fara project da shi abin da za a fara gini amma ka dubi yanzu a ce kowanne rabon fari na farko tukunna kowanne daga mai miliyan goma sai mai miliyan mata sun samu miliyan goma goma 'ya'yan mazan sun samu miliyan ashirin ashirin matakin farko kenan amma a wani fili da ake sa tsammanin kama an ji cewa uban ya ce yana son zai yi masallaci da markas islamic center mai kyau haka wace a to ina me yasa bai yi bacin da kawai dai a billah sai ga shi masana ne masu sai da shi saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan wallahi mutum yana so wallahi mutum yana so قال وحدثني عن مالك عن القمة بن أبي القمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فت... فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناها ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم قال وحدثني عن مالك عن القمة بن أبي القمة القمة ابن أبي القمة يا رسول شكرا تدليل ثلاثين دوان أبو دليل ثلاثين دوان أبو سيبا أغانو نواني وان أبو با an ummihi daga mahaifiyarsa ya rawaito hadisin subhanallah daga mahaifiyarsa ku lura da kyau dazu abu rijal abdurrahman eh, ɗan amra abu rijal bin abdurrahman ai kaga daga mahaifiyarsa ce amra binta abdurrahman ya rawaito hadisi yanzu wannan ma daga mahaifiyarsa ya rawaito hadisi su mata iyaka ne wurin koyarwa kun lura da kyau ko mata in suka nutsu iyaka ne wurin koyarwa mata su karantar da yaro cikin kanun lokaci zai gane ka je ka duba duk malaman nursery su waye mata ne ka je malaman primary school primary 1 to 3 galibin malaman su waye mata ne domin ana bukata haƙuri da tarbiyya da kaza da kaza da kaza da cusa abu to nan ku sai mata shi namiji zai fara abin ne bayan ka fara kawo saboda haka za ga mace ta karantar da yaro ba karatu mutum ba karaman karatu ba an ummihi da yanzu ma daga mahaifiyar shi murjanatu sunan mahaifiyar tashi murjanatu ita ake wa ake wa laƙabi da ummu alqama annaha qalat ta ce samitu aisha ta zo zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam ta Na naji aisha mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta laila wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare Allah wa fala bisa thiyaba yana tashi sai ya dauki tufafin sa yasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya dauki tufafin shi yasa thumma kharaja sanin sai ya fita qalat sai Aisha ta ci gaba da cewa fa amartu jariyati sai na umarci baiwata barira mai suna barira ta tuba uhu ta bishi. ta bishi a hankali a ƙware kuwa a ah, barira sahabiya ce kai lokaci ya jada na baka wani bayanin kuma eh ai barira mijinta bawa ne mijinta bawa ne kun da kyau ko ana nan sai aisha ta yanta ta ƙa'ida ita ce duk baiwar da bawa yake aurenta idan ta zama ya tana da zaɓi ko ta ci gaba da zama da shi ko ta ce ta fasa auren ƙwarai kuwa ai ana ‘yanta ta ai sai ta falle majin yana barira majin yana barira majin yana barira ina ina ai bata ji shi ba yana barira yana barira majin ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ya ce ya kira barira ya karanta mata shine uban ƴaƴanki shine kaza shine kaza ta ce ya rasulullah umarni ne ko shawara ya ce shawara ce ta ce ba ta san shi a ba yanta shi ba an salama ya ce da aisha dubi yadda mijinta yake santa dubi yadda ba ta san shi eh a ba mata ba ne ai ta zama bai ta zama ya ne ai hadisan barira da taroito daga aisha suna da ƙa'idoji sosai da za mu samu su cikin kitabul biyu sai ta umarci barira ta uhu ta bishi fata fa sai barira ta bishi sai ake ta magana me yasa aisha ta ce barira ta bishi kuma da daddare hatta ja albaqi har ya fito ya je makabartar baqiya fa waqafa fi adnaha sai ya tsaya a gefanta bai shiga can ciki ba masha Allahu an yaqif gwargwara abin da Allah ta'ala ya so ya tsaya sun man sharafa sanin sai ya dawo gida fasa baqatuhu barira sai barira ta riga shi shigowa gida kaga shi yanzu bai san barira ta bi shi ba kun lura da kyau ko dan sai da ya fita tabo bayan shi da zai dawo kuma sai ta maza ta dawo fa akhbartni sai barira ta ban labarin abin da ya faru falam azkur lahu shay'an hatta asbah ban fice mai komai ba har sai da gari ya dawo har sai da gari ya waye amma ita da daddare aka gaya mata amma ita sai ta daga tambayar sai da gari ya waye sun ma zakarta lahu zalik sannan sai na bashi labarin aijiya kaza kaza kaza kaza ga abin da ya faru faqal sai ce inni bu'istu li ila ahli al-baqi an aike ni ne Allah ta'ala ya aike ni zuwa ga mutanen baƙi li usalliya alaihim to me fasara li usalliya alaihim eh addu'a to ko musu sallah tambayar ita ce addu'a'u lughatan as-salatu lugha addu'a sallah a gundarin bakin larabci shine addu'a amma sallah a yaren shari'a ita ce ibadatun maksusatin ala ausafi maksusa bi azkari maksusa wana jina da ke ko to idan aka ce sallah aka yi shuru wacce ma'ana yake ɗauka lugawi ko shari'i eh shari'a na salama ya zo karantar da mu larabci ne ko ya zo karantar da mu addini dan asali shine shari'i sai urfi sai lughawi haka yake usul fiqh wannan zai zo kanka ne kan fassara li usalli alaihim domin in musu sallah ko kuma domin in musu addu'a kuna jina da ke ko idan domin in musu sallah ne sai ya zama kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya yi sallah ga mutanen bakiya da waɗanda ya musu sallah da waɗanda suka rasu bai musu sallah ba duk ya musu sallah yanzu domin ajalin shi ya kusa ina fata mafahimci wannan da ke ko a nan ne ya yi ban kwana da matattu kamar yadda ya ban kwana da rayayyu bayan wani ba da jima ba ya rasu kun da kyau ko kaga idan man fasara a da suna sallah ke kuma wannan dalili yana da matukar karfi cewar cewar ce ma'ana sallah sallar sallar jana'izar. sai zama nan kuma khasun ne bin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ta yana ya zama khasun ne inni bu'istu an aiko ni sai zama tura shi aka yi ya je ga mutanen ba ta yi musu Sani an عن an عن an na أبا هريرة kun ji ko nafi na ba huraira ba nafi daga ibn umar ba to kun ga magana da ake magana ake cewa idan tabi'i ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shin daga wurin ɗan uwan shi ne tabi'i ko daga wurin ma'aiki ko daga wurin sahabi kai ruwayoyi masu yawan gaske sun ce sun tabbatar in da aka faɗi na biyu to ibnu umar ne in da aka faɗi al'araj to abu huraira ne amma sai kaga nafi daga abu huraira wa zai karanto mana daga muwatta farkon muwatta zuwa ƙarshen kitabul jana'is dinna ya ga a wannan satin kenan ya ya zaƙulo mana hadisai an nafi an abi huraira an nafi'u nafi zuwa ga abu huraira ba nafi zuwa ga ibn umar ba hadisai nawa ne suka zo daga farkon muwatta zuwa ƙarshen kitabul jana'is a muwatta cewa daga nafi'u sai abu huraira ba nafi ko nafi'u abu huraira ko nafi'u wani ba dai na fi ibn umar ba saboda ai kaga karatun sai asabar ne kana cikin insha Allah ta'ala ala wa hadathani amalikin an nafi'in anna abu hurairah radiyallahu anhu qala asri'u bi janaizikum fa innahu imma huwa khairun tuqaddimunahu ilayhi aw sharrun tad'unahu arriqabikum abu hurairah yace asri'u bi janaizikum ku yi gaggawar isar da jana'izaku ku yi gaggawar kai jana'izar ku fa ma huwa khair ko dai alkhairi ne hu ilaihi za ku gabatar da ita gawar zuwa gare shi yanzu ake mata jinkiri an mata jinkiri zuwa ga alkhairi kenan aw sharrun ko kuma gawar fitina ce masifa ce ta da'unahu an kum da za ku sauke shi a wuyanku to kenan wannan asri'u sauri a wannan lokaci lokacin da aka ɗauki gawar za a kai makabarta ko zai fara ne daga lokacin da aka aka yi rasuwar domin ya ce an riƙa daga lokacin rasuwar a yi gaggawa a jana'iza ko daga lokacin da aka ɗauke ta a maza abin ne hmm? yanzu riƙabikun ma'anahul hissi ko ma'anahul ma'anawi ma'ana hissi ko al-ma'anawi idan muka ce hissi shine ma'anar gagawar a wuyan idan muka ce ma'anawi shine nauyi ne a wuyanku ku yi mata jana'iza to kenan tunda nauyi ne a wuyanku tun daga rasuwar kenan a gaggauta yi mata jana'iza ina fata mun gane wannan da ke tuku a gaggauta yi mata jana'iza in tun daga wuyanku ne to shi kuma gaggautawa din nisbi ne shi sa kake karanta kake ganin karantawar musulunci da zaran an rasu to shirye-shiryen jana'iza ne ake sawa'un zai ɗauki abin nan kwana ɗaya ne kwana biyu ne kwana uku ne diddai ƙoƙarin shiri ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ba wai za a je ajiye gawan ne kuma ya zama na aje a sa rana kuma sai yaushe to ga wannan ba musulunci ba ne za ga suna cewa a an yi jana'iza shi a bisa karantarwar addinin musulunci Allah ta'ala ya kyautata karshen mu Allahumma asina aqibata na fi umur kulliya wa janna min khizi dunya wa azab al-akhirah nan muka zo karshen kitabul janais kuma nan ne muka zo karshen gabaɗe abin da ya shafi sallah ku lura da kyau kitabul janais shine karshen kitabu na hukunce hukuncin sallah mun baro hukunce hukuncin sallah a baya mun yi kitab goma sha shida gaba ɗaya kitab goma sha shida in ka cire kitabun tahara shi kaɗai ne wanda yi magana tsahara tsarki amma duk sauran goma sha biyar a kan sallah suka yi duk sauran sha biyar da muke da su dukkansu a kan sallah ne in ka dubu hukotu sala na farko kan sallah ne duk da malik ya gabatar da kotu sala kafin tahara domin sai lokacin sallah ya shiga sannan maganganun tsarki da alwala za su biyo baya ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma zuwa yanzu kenan mun gama rukuni na biyu daga cikin rukunin addinin musulunci shine iqamus sala yanzu a je rukuni na uku shine ita'us zakat Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai darasi na gaba